Majalisar ta yi wa sashe na biyu da ƙaramin sashe na ɗaya na biyu da uku gyara kamar yadda shugaban masu rinjaye mi Bamidele ya nema a wani ƙuduri da ya gabatar a zauren majalisar. Ƙudurin mai taken gyara ga kundin tsarin mulki na majalisar dattijai ya zo ne bisa umarnin 'yan majalisar ɗari da tara wanda aka yi a shekara 2022. Sanata mai wakiltar jihar Neja ta gabas Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin bayani kan gyara dokar da suka yi. A gaskiya dukkan mun goyi bayan wannan abu. To kamar aikin majalisa muna aiki da doka ne kuma muke yin doka. To ya kamata a ga ko muna komai cikin tsari. Yaushe za ka ga an kawo mutumin da taba yin majalisa ba an ɗora shi ya zama shugaban majalisa kwai hadari a wurin nan saboda shi ra'ayinsa da zai zo da shi ba zai zama daidai da abin da kundin mulki na majalisa ya shimfiɗa ba to amma yawancin ai sun yi majalisar wakilai ko eh to an kai majalisar wakilai ai a doka ma namu da muke da shi ai ba wai an cire wannan ba a doka tana nan ai yana cikin tsarin yadda shugabancin wurin yake kamar kina jin ana maganar rankin ko to ai akwai rankin rankin kuma ana farawa ne da wanda suka zo a baya suka zo suka zo suka zo da mu da muka bi muka bi da kuma wanda suke zuwa yanzu su bi mu su bi mu su bi mu haka ne al'amarin nan yake ko ba gaskiya ba saboda haka ƙarya ake ta yi a dandalin sada zumunta cewa yau din nan kuke kokarin tsige shi shugaban naku na majalisar dattawa a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi me yayi ai sai kai laifi kuma doka ta shimfiɗa laifuffukan da mutum zai yi da zai sa a tsige ka an yi wannan ne ai an ce yana subur da baka yana faɗin abubuwan da kuka yi a sirri a baina jama'a da sauransu amma ba mu yi komai asiri ba ba abin da aka yi asiri duk abin da ya faɗa haka yake amma ga masanin harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya tsokaci kan wannan mataki yana cewa a cikin siyasa wannan abu ne wanda ba abin mamaki ba a duk lokacin da ake tafiya a siyasa ana yin tanadi ne da hana abokan hamayya su samu dama a kan wanda yake kan mulki ko wanda yake tafiyar da mulkin saboda haka idan akwabio da mutanensa sun yi wannan tanadi za a iya cewa ba abin mamaki ba ne amma kuma abin da za a ji tsoro shine a koyaushe a majalisar tarayyar najeriya majalisun tarayyar duka guda biyu idan an yi zaɓe ana juyar da 'yan majalisa kusan kashi saba'in suna kasa dawowa sababbi ne suke zuwa to wa'annan sababbin idan suka zo suka ga cewa ana ta tanadi a kan hana su samun mukaman tafiyar da majalisa shin za su iya ci gaba da karban wannan ko kuma an buɗe musu hanya yanzu sun ga cewa a zama ɗaya za a iya yunkuri kuma a samu nasarar gyara wannan dokoki wanda idan suka haɗa kansu watakila ba zai musu wahalar canzawa ba su buɗe komai su mai da shi duran da mutum ya zo inda ya zama ɗan majalisa zai iya yunkurin bukatar neman kowane irin mukami da yake cikin shugabancin majalisar sura da me sai mun ga yadda gaba za ta nuna. Littafin tsarin mulkin majalisar dattawa ya bayyana cewa zaɓar shugabanni a majalisar zai kasance daidai da matsayin sanatoci waɗanda aka sake zaɓensu suka dawo majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.